assalamu alaikum yau da yi bayani ne game da wato ainihin yadda ake ɗora hoto a html ta cikin html kaɗan da ka ɗora hoto a pejin ka yadda mai magana a kan yadda za ka ɗora sa da kuma yadda za a yi yanzu wannan shine pejin da muke so mu ɗora a kai shi na ana yanzu ba komai a cikinsa wannan shine hoton da muke so mu ɗora image sunansa muka muka mara ne muka samar image shi kuma wannan muka bar shi a pejin sakon da ma za ka yi sa wani suna da yadda kai za ka yi ko kuma yanayin program ɗin yadda kake tafiya a kansa wannan shine imishin da namu dora shi a cikin wannan kaga yanzu da same thing suna folder ɗaya shine muka zo da mu rubuta code ɗinsa yanzu wannan shine text editor namu da ka yi a cikin notepad notepad plus plus there are many text editor da ka yi aiki da su duk da su yi mu zo wannan shi mu yanzu da shi da mu yi aiki yanzu bayan yawancin tashi za mu sa rami opening tag mu sa image ya ba da space ya mu sa source ya mu sa sunan pejin mu sunan image din image din mu dama muka samar image kuna ya mu je mu duba type din image namu image din mu muna da mu je mu shiga mu yi right click mu zo mu duba properties nasa properties din samu gashi nan png ne idan png ne ka je ka samu jpg ko wani something like that zai je bari hauro ba ko kuma ka je ka canja na wani a wani an fi so ka hau ka duba a gani gashi nan dot png ne a kansa ya mu je mu closing sa ya mu koma na mu sa shi dot png in baka sa dot png nan ba bari ma yi ba ya mu zo mu samu dot png ya mu yi saving sa mun yi saving ya saving ya mu zo mu yi refresh a nan a ga yanzu ga image din mu ya hauro wanda muke buƙatar da mai hauro yanzu ga shi ne shi ya hauro chip yan da yake yanzu muna buƙatar ya rage girma da mu iya mai da shi kuma an garami ko babba ko waye da mu zo mu sai mu zo mu nan wurin ba da space ya musa width da din mu muna buƙatar ah, misali yanzu muna son 100 faɗinsa 100 tsawonsa 100 yanzu ya muke fadin sa muna buƙatar 100 pixels sai mu zo mu sa height sa tsawon shi kenan sai mu zo mu sa 100 pixels sai mu yi saving ɗinsa in tashi da mu zo nan mu save control s kenan sai mu zo mu yi refresh yanzu ka ga ya dan Allah yanzu ka duba wannan abin da ya koma dan karami kuma shi din ne ba wai an bata shi bane yanzu ka zo ka wacce din ma za ka duk iri ne girman amma na kuma ita tashi za ta je wannan shine code na image za ta duba a cikin folder muna da image za ta ɗauko yanzu akwai wani mai suna ga su misali yanzu ka duba su da yawa to yanzu ga shi abin da kai ka samar suna za ta duba ta gani a cikin folder ta za ta duba ta gani image na abu mai wannan folder da yake da suna image shine ta duba ta gani ya ka ce type ɗinsa kuma png ne hoto kenan ta je ta ɗauko sa to bayan ta dauko ta kafin ta yi display wa user shine aka ce tana buƙatar faɗinsa width ɗinsa kenan 100 pixels height muna bukatar 100 pixels da muka yi refresh ya koma haka mun ga dama da ya kara kara mara girma misali yanzu nan gurin a width mu sama 200 mu zo nan wurin misali mu sama 200 ya mu je mu saving dinsa ya mu yi refresh haka ƙara girma da wannan kudin da aka yi ƙara mara girma ka rage mara girma mana a can foldin ka da ka buro shi a nan ba ya wannan bane a da yake daɗin a nan yake amma na tashi za ta ɗauko su ne kun ka da ƙara mara girma ta cikin nan wurin da width da height ɗinsa za ka yi ƙara mara girma ko cikin nan wurin kake so cika ma dai cika maka yanzu misali yanzu misali yanzu mu sama 500 mu yi saving to za ga faɗinsa 500 ne amma kuma tsawonsa mun ba shi a 200 bari mu saving don allah ga abin mamaki dai ka gani ya buɗa su amma kuma bai ƙara ma tsawo ba yanzu wannan eh, gashi nan mu samu da 500 muke buƙatan ya samu na nan kuma muka zo muka ce mar 200 muke buƙata ga bai ƙara mar faɗi ba yanzu muna so da mu ya ƙara fadinsa ko kuma tsawonsa duk dai duk abu ne wanda haka na ƙara ta nan wurin kuma in ko muna yanzu misali bari mai da shi girman sa misali 200 ɗin mu yau mu shebin ɗin sa kuma yanda yake na dan kyau da ƙarami yanzu muna buƙatar ya koma nan gefen kuma shi da mu zo nan wurin again a cikin code din nasa duk muke fa shi da mu zo mu sa space ya mu sa align misali yanzu ya mu sa ma right right r ya mu saving dinsa ya mu zo mu yi refresh in Allah ka duba mu mamaki da yana nan gudun yanzu ya koma nan gudun yanzu muna so muna so ya koma center nan mai zuwa mu rubuta a nan gudun mu samar center align is equals to uh, open uh, nan code din yake duka samar center a nan wanda da wannan center in ka samar left dai in ka samar right dai duk abu da inda wannan shine da ake dora image a cikin web page naka kenan amma na kuma shi image shi image naka normal na nan gudun shi din ne yana nan a zaune ba wai girman shi bane karta nan gudun ko a cikin nan ne yanzu kake kake wasa da shi duk da kake so ya koma haka dai kuma maka gana so ya koma babba a karami ko kuma ko kwano ne da ka dora su zuma duk da ka iya musu haka duk ya fito yanda yake haka abin yake yawwa goodbye sai an jima E hoje eu vou